kyauta baya Ba maka bar shi nagode wallahi ba ka sani ba ko mu bude arzikin ka ne dana karbi ba mu da hannun kyauta baya Allah ya mai albarka to amin nagode Allah ya da. wannan sai ya zama mu mabudin arzikin ka to nagode daga yau zaka daina da ko insha Allah nagode Allah ya saka da alheri to Allah ya saka da alheri Allah Allah ya kara amin amin Allah ya kara ni san kwana Amin. madalla yawa da Allah ɗan yi sauri Amma da mamaki, wai yaran na har yanzu ba su da ba? Ka san yanayin da asibiti ki ba mamaki sun je sun tarar da layi ya yawa. Amma dai dukkan alamu yanzu duk inda suka suna gab da Ya kamata a ce yaran nan sun daga asibitin nan gaskiya. amma a cewa har yanzu tun safe ba su dawo daga asibiti ba hmm? tun safe fa haba Wa alaikum salam wa alaikum salam kun dawo sannan ku da dawo um, a me aka ce kowane sakamako aka bayar game da maganar rashin lafiyar jamila eh ya dai yi mana bayanin cewa a duk gwaje-gwajen da ya yi ba a same ta da wani ciwo ba sai dai a hasashen shi shine nake ganin kamar yadda ya mana bayanin cewa ta sa wani damuwa ne a cikin zuciyarta da ke damuta shi sa ba ta take abu haka ba kuzari tunani kuma eh jamila me ke damunki menene damuwanki ki buɗe baki ki yi magana da iyayen kina da wanda za su miki maganin damu abin da yake damu fiye da ya mu hmm jamila me ke damu ba komai shikenan kyale tun da kin ce ba komai kin ja kanki duk abin da ke damun ki dai ba jikinmu ba ne ke kika sani zainab akwai wani abu ba komai shi kenan inda ba za ta yi bayani ba ai shi kenan sai an takura mata in shiga damuwa ban san abin da ke damun ya uwata ba ba na son ga uwata tana cikin wannan yanayin na tunani ko yaushe mun tambaye ta mun tambaye ta ta gagara faɗa mana gaskiyan abin da ke damun ta sai dai shirme ta kamo wancan ta kamo wannan mun yi rigi mu gano abin da ke damun ya gagara kuma likitoci sun tabbatar mana da cewa damuwa zai iya maka illa idan kika duba za ki ga cewa ita kanta tunani ne da ya mata yawa ni na ban san abin da yake damun ta ba akan wani ne wanda bata san shi ba bata san waye shi ba bata san inda yake ba hasali ta ce tare muka haɗu da shi ni ban gane shi ba haka kawai daga ganin mutum so ɗaya kenan kawai ta ɗauki damuwa ta ɗora ma kanta har ta jaƙe mata daga cikin damuwa kare bari. sai labari Yana wanka. Wannan nan na ganki ina ta miki magana kuma kike ga wuri. Kama ban dariya ni ne kama magana ne banza da kai? A'a kai ma ka san sai dai in wayan ba ta hannu na ka san ba yanda za a yi kaman magana in banza da kai. Na miki uzuri ai saboda na san kina cikin damuwa. Kin dade a cikin damuwa nan. Kin san ina kin san ina asalin sai. Kai dai ka faɗa gaskiya. Ka dai faɗa gaskiya. Babu wata gaskiya da zan faɗa da ta <laughs> sannu ko Allah ya baka lafiya sannu mun ji duk abin da ya faru tsakaninka da Aiman irin abubuwan da ya maka na rashin kyautawa da fata za a yafe mishi man Allah kuma hakan kadar duk abin da ubangiji ya rubuta wa sa bai sai tsallake ba sai ya aiwata a kansa ni kai na da ya dauke kawai gurguwa yi sai na ɗauka ma asiri akan ni daukan masanmu ne wannan kawai eh haka kawai haka ne oh, sun ga ko eh, ni ne ce wa alaikum salam. wa alaikum Kun dawo? To sannun ku. Yawwa. sani wallahi ma ke shi ne ciwo ne kawai a fuskan shi sani ko kin san shi ne dadi wannan shi ne maganin ciwon da yake damun jamila suraj ne mafi a'ala ba suraju ba ina ka. lallai kin zo da babban bukata amma kin ku rike so a sai da dabbobin ne me da kuɗi kin ba san yadda kuɗi yake ajiye madarin kuɗi yana da wahala domin zara ba ta gwanin ta har kullum ana ganin su to ba a rinka da su kan suke waje aka ba su amma matsawar in dai ba kasa zai ki saya ba to babu dalilin sai da dabbobin domin kasa ce kawai in aka saya a koda yaushe kada albarka take hidimar da nake so na yi babba ce kuma mai mahimmanci ce a gare ni shi yasa nake so in sayar da shi ka san dai ba mai muhimmanci ba ce bayan da za a ce gado na an ɗauka in sayar da shi ba zai yi ba kawo ai duk muhimmanci shi ya kamata ce na san na fahimci dai tunda ba su kike da sani ba babu gobe in Allah ya kai mu zan kira sarkin Dallale. shi a gaya mu mafi kula da sanar da zuwa su kawai Allah shi aje a yi musu kuɗi sai a sai da fasa wuyan riga menene haka ka wani cuccuku ne shi menene mama ya za a yi da ka wannan sai wannan su zo su shiga min cikin daki. Mhm. haka kawai su bare ai haram ne ma da suka shiga sai ka tarar suna me ko ban tarar suna me ba amma wannan da wannan gandame mai katuwa ce ba fa ya ya za a yi su shiga min cikin daki. na ce ka rufe min baki mara kunya ka manta cewa ubanka ba uwarka kadai ya ajiye a nan gidan ba ko ka manta cewa ya auro wata daga wani wuri kuma watan da ya auro tana da 'ya'ya to kar ka dauka cewa kai kadai ya haifa a nan gidan yana da wasu 'ya'yan bayan kai Hadda za ka zauna kai mana tijara kan wannan daki uwar wa kaje a cikin dakin da za ka zauna kan zaka yi miki tijara amma kuma me ya za a yi da wannan da wannan su shiga cikin daki rubu da shi kan ya kuma saurara rubu da shi tukunna rubu da shi tukunna ga ma ya samu mu kullun daki na tukunna har zai zo ya bude wannan kofar yayi tunda shi ma gidan ubansa ne sai yaya ya za a iya ce wani karatu yake koya mata nan islamiyya ce ai ban san ya koya to kai yake koya mata ko ba ka dauka da zuciyarka take gurbatacciya ko ma haka yake gurbatacce ko ka manta yar uwarsa ce me kake nufi kawai saboda su shiga wannan rubaban daki shine zaka zauna kai mana tijara ka tafi mama ya sa ai wannan da wannan su ware jiki su shiga cikin aiki kuma arbe ce wannan ya koya mata karatu bari ga maka saurare da kyau ka ci idan kai wasa zaka bar gidan nan su kuma za su mai gurbin inda ka bari kai ba kai kaɗai ba har ka sai kun bar gidan nan kai wasa ka bi mu a hankali ka ji ko Mu a zai abu babu gurbatattu ƴaƴana lafiyayyu ne ni dai karka ƙara shiga min daki zan san abin da zan yi ta ni ka wuce ta ce ta ni ka wuce ba za ki matsa ba ba za ka matsa ba ya tara ba daga to ta uwa ina ƙara ganin ku a cikin nan wallahi kai ba san ka fita daga gidan ma ka bar ɗakin ma gaba gidan gaba ɗaya ma ba ɗaki ba mutumin banza sai ka ce wata tsiya ya ajiye a cikin kai wani sai ka ce gudan haka ai ta shi ne wani shi ne tarbiyya wannan wani shi ne tarbiyya je mu je can zan ɗau mataki ya wuce ya mama mama shiga ɗakin ka ko raguwar ba ka ɗebe ba ni. Amma ban ɗauka miki kuɗi ba ki dai duba sosai ko akwai inda kika ajiye. Ai ka san ya ce ni ko ka ga alamun akwai cutar makanta a tare da ni. Yaya zan ajiye kuɗi yanzu yanzu na shiga ɗakin kawai ɗago ƴan uwansa a ƙarƙashin. To wani daɗa duba ni da waye a nan gidan ne daga ni fa sai kai a cikin gidan. Aljanu ne suka zo suka ɗiba kenan ko me? Yo na sani ko aljanin sun zo sun ɗauka ko kuma kuɗin suna da ƙafa sun tashi amma ni dai ban ɗauka ba. Eh to a sai dai sai dai masu kafafu ne suka zo suka tadda kudin suka dauka. to bari ka ji karkare nan hankali ka fito min da kuɗi na tun muna shaida juna tun kafin ranka ya baci ba gashi yanzu ka zo ka ɗauka ba sha sha sha da baka iya neman kuɗi ba sai dai kana kwance a nemo a kawo maka shi da ka lallabo daunawan ka zo ka kwashe to wallahi bari ka ji sai ka fito min da kuɗi na in ba haka ba wallahi hukuma ce za ta raba ni da kai ba hukuma ba sai dai bataliyar sojoji amma ni wallahi ban dauka ba in ma bataliyar zaki zo ki zo ki zo da shi ni ban dauka miki kuɗi mara kunya tatacce ni kake gaya ko bataliyar sojoji ce ki hakuri ni ban san magana ba ki duba dai me ashe da ma baka da mutunci ka da kyani ka hana ni kuka ka ɗebe mun kuɗi ina magana kuma ka dubi tsaba ido na ka ce debo maka bataliyar sojoji za ku ka ga bataliyar sojoji gani idan ka yi da yar halal ka yi da yar halal ko ba bataliyar sojoji ba za ka ga abin da kake yi Kin dai jefa su inda baki sani ba. Ke na saurare. Ni ban san wannan magana ba, ni ban san maganar kuɗi ba. Kin kawai abu ya ce wani waye mushi a dawo. Ka daina yin nisa duk inda za ka je. ka ko insha Allah Allah ya maka albarka Allah sa a gama da duniya na ina jin daɗin sa Allah kan ban sa maka abin da ka ga kawo zan sa ma yawa ah, abin da nake so kenan yana kai gashi nan inna lillahi wa inna ilaihi gashi nan shine wannan lafiya kuma me ya faru da kika da daga unguwa bai ga miki abin da ya faru ba me zai kai ka ɗaukan mata kuɗi. Mama wai ta ajiye kuɗinta a can ni kuma wallahi har ga Allah ban gani ba ban ɗauka ba kuma bana son gaya miki ne don kar hankalinki ke shi yasa ban gaya miki ba. wallahi ban dauka mata ba ƙarya kake munafiki ƙarya kake yi har da rashin kunya su har da cewa wani ɗebo masa barikin sojoji wato ya mafi karfin ƙarfin ku idan labai wai barikin sojoji ya ce jini kai kana da kunya kuwa ina ku ya ganta ba wai haka bane amma ita ta ji tsoron Allah ta faɗi maganar gaskiya ni wallahi ban dauka ka rashin kunya ko yana bai da kunya ba wai haka bane yalla bai mutane mutane yalla bai mutane mutane zan ba shi abazilai eh ku je ku har sai na zo kar ku sake ta a sai na zo ya kai kai ka ji tsoron Allah da kai uwar taka da kike daure masa gindi kina nan aka yi ne da zaki ce wani wani in yi hakuri na kin yi hakurin in daura ka na tattara kuɗi da ni da na saboda tsabar kishin kuma ya tashi daga kan ni da ke ya koma kan ni da ɗanki shine zai zo ni da ganki sai shi a cikin gidan nan kawai ina shiga ɗaki kan fito a kwashe kuɗi aljanu ne da mu a gida ke ma sai kin je an haɗa da ke an kulle sai an biya ni kuɗi na dan ba zan bari ba kawai dai hakuri nake Au daga fitar ta ma shine aka debo da tsungo karam aka zo aka zuba mun kofar daki. Gaskiyar tsinken ku bana so gani a kusa Ina shi shi ma ya ajiye min Ba komai. Duk abin da mutum ya shi da Allah. Eh? Kuma a rinka jin tsoron Allah duk abin da mutum su yi a rayuwa. Kuma ku ji tsoron Allah a biya ni kuɗi na. Ya ba ta ba in wanki ta zo ta kaɗai bai kayan ta abin nan jiya. jibiyar da kuncin yari yi da ne kuma ya kuma kula kifa ne na taɓa saka ta taba saka mun wanki ta yi min ne ta ki kai ya za ka ta zo ta nan shanye ta ka zo ta kama ta goge wannan tsumma a kan tsumma kake kake wani kururuwa har za ka ba falle ne yarinya irin wanda ka zauka mata mari dubu kwanciyar yatsu a fuskar ta ka cutar min da ya tun da mutum bai taba min wanki ba kuma bai taɓa siya min tsumma ba ni ina son tsumma na abu to wallahi wallahi ka kiyaye ni kuma duk ranar da kika ba sai ranki ya baci sai dai na kai baci da na ubanka da uwarka a nan gidan su ne nasu zai ɓaci saboda a gaban ka sai na samu na dalla uwarka mali in kana yi da wasa ni da gaske nake yi akan ƴaƴana na gaya maka ka ga mana kunya ha da karmin wa kan wallahi za yi ba ta kashi ke to bari uban naka ya da an zo da kai da shi a gaban ku tsinka mata mari, in ga abin da za ku kun isa ka bi ta ka nuna mu kai tabbatacce ne ka dali kuma mu iyayenka a gaban ka komai ba amma nayi maganin kuma wallahi duk ranar na nan ina jiran ka tabbatacce ni da iyayenka zan yi ba da kai ba dauki da kai Allah ya ka bi ta waje ɗibo ruwan nan amma kai ko ka ɗibo so ɗaya ba ka kawo mana cikin gidanmu na ba za ka kawo ba sai kuma ka ɗauka kana zubar da shi haka baka da mutunci barin gaya maka daga yau sai yau idan ka sake zuwa ka taba ruwa ba kai ka ɗibo ba zan maka wulakanci a nan gidan yanzu da aka kawai ya ɗebi ruwa ya kafa kika cika gida da hayaniya duk unguwa kowa yana jiki kina hayaniya ni har na ɗauka wani abun nema. kawai saboda ya ɗebi ruwa ya wanke kafar shi an mishi tsawon shi ya ɗibo ruwa wake me ya taka maki ne wake kike ma wanka kake so ka yi ɗauki je ka nemo soso ka ɗauka ka je ka tsalle jikinka yanzu Ba ni da wannan ba ku ne da ko nemo soso in baka ga naka ba ma na wancan sakaran yana nan ka kwashi ka je ka mun ruwa san ranka kai wanka ga wanda ya isa ya hana ka a nan gidan ba wani rukun da shi kenan na gama wahalalle ko na gama wahalalle ba da mutunci a wajen ban isa ce ku yi kaza ko ku bar kaza ba ni ba da kuma da dan iska ya hakuri ba hakuri ne da wannan abu da kake gaskiya bai kawai to na riga na gaya shiga ni ban isa in gaya muku magana ba ko saboda kun mai da ni ban farere baiwar Allah na in na gaya mata ce ta yi kaza ta bari bar kaza ta bari amma ku saboda Allah ya gudu kunnin kashi in na ce abu da abin da ku so ku ce a'a to yau ta zo karshe dan Allah babba kai hakuri na ce a shiga gida kwashi kaya kai hakuri to yanzu in ka kore ma abada ne da yake na za mu je a ko ai rumfan kasuwa ba ni kuma na ciki can rumfan kasuwa ba ni kuma na ciki kuje makabarta ma kafi ne na bila adade in je mun kwanta kuje makabarta ma eh kuje kwanta me na wace ainihin kana bani hakuri gani nake maka man kana kara tada min da hankali ne zuciya ni kara zafura take yawa kuka ko ka dade ba halmaliya mata kan kafi k'i ba ku yi kafi wake kai ta kukar Mhm, yawwa na matuna in za ku bashi ku tabbatar iya daidai naku ne banda na wata

ka san shawarar da nake son baka idan ka je ka zauna ka saurare shi a natse da abin da zai gaya ka gane ko kuma na san duk abin da zai gaya maka abin da zai amfane ka ne a rayuwarka duniya da lahira ka gane ko saboda haka duk abin da ya gaya maka ka zauna ka ji shi da kunne na basira kuma kai aiki da shi kuma abin da nake daɗa gaya maka kullum a rayuwarka duk abin da za ka yi a rayuwarka ka tsara gaskiya idan ka tsara gaskiya komi naka zai zo a daidai duk abin da zaka yi a rayuwa ka ji tsoron Allah kar yi san ranka ka gane ko in kai haka to zaka gama da duniya lafiya da ikon izinin Allah ta'ala

kuma baki kai matsayin har da zan ɗauke ki in saki ki in sa mugu abu a cikin tsakanina da ni da ke ba biki kai wannan matsayin ba wallahi ai mugu ba shi da kama duk da dai suna nasu muguntan yana bayyana a nan lalle yarinya kin samu kin samu lokaci kin samu dama har da kike gaya min wannan maganan ni fa ki ce fa a uwata to ne ya da nawa uwar ta Ba uwata a daki Kin taba ganin inda jan abu ya haɗu da kore? kowane hanyarsa daban <laughs> saboda haka ni har abadan abadi na bana fatan haɗa zuri'a da ke ballanta na jini tun yaushe kuwa kaina to anya bi anya ki fita daga ido na in rufe to halittar wanda ya halicce ku daban na ne daban wannan kuma ke kika san ni bata sha ba amma ki cire idan ki akan ƴaƴana in kika duba mu daban ku daban saboda haka dan na auren miji kina auren miji baya baya nufin mun hada zuri'a ni da ke kar ki sa min ido akan 'ya'ya. tashi kin gama dai ko ni dai kullum ina baki shawara ki rinka sa ƴaƴanki a hanya na gari kyara kika sa gashi a hanya ta garin ina suka je saboda haka ki kiyaye bakin ki kar ikama mu dan mugun baki ne da ke ki kiyaye da in na gona abu ba daidai ba wallahi kin san a gidan nan babu zaman lafiya ina kai da gidanka da gidan ƴaƴanka amma wai a zo a maka wulakanci a maka kale-kale kane akai kuma ba dan ka yi magana kai jama'a Allah kai ne Allah ka kama mana mafita eh ka gani shawarar da kai na tafi nan ko ni ya fi kwanciyar hankali kana ji ko idan ka tafi aka daina ganin ka duk wasu surutai da wani tsegunguma ma ya kare dama ba sai an ganka za a yi ba to ka tafi in Allah ya taimake ka tafi akan arzikin ka kenan sai kaga komai ma ya canza mana jibi irin zaman da muke zaman hakuri ake amma jaraba gidan nan ni ta ishe ni ka je ka ji ko Allah ya tsare na san kai mutum ne mai kashin arziki gwanda in samu uba garin ko wa'annan mutanen sage ya jefa mu da irin wannan manyan kalama kuma na tafi mama ba zan dawo yanzu mama sai na daɗe insha Allah mama sai ma na yi arziki zan dawo idan na dawo in ɗauke ki in ɗauki kanuwa na mu tafi can mu je mu huta kwantar da hankalinka huta ne ma huta wannan mai sauki ne komai je ni ni ni kowa ya samu ido ba ga waya ba sai mu dinga yin ba komai masa ka tafi tunda Allah ya sa ga ba kowa ka ankara da ka tafi a ce gudu kai Allah ya tsare dan nan kaji Allah ya tsare a ta lafiya Allah ya ba da sa'a Allah ya sa ka dawo akan arzikinka kenan ka san yadda nake jin son ka a raina ko a'a kawai dai ki gaya min ki tambaya ka san yadda nake jin son junan mu a rabu hmm. to idan haka ne me zai hana ka aure ni to ai shi aure na gaya miki tun ba yanzu ba lokaci ne kuma idan Allah ya kawo lokacin za a yi a kai ki damu kin ga na karasa karatuna malam a ba zai bari yanzu ne aure ba amma da zarar